fi sahi babin wane ne babin al-shirku ne ko Rahmanur Rahim a wannan littafi al-qawlu al-mufid babin ayyushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yakhluqun zamu tashi asarin hadisi na gaba wanda Sallu Usaimin ya bayani akan sa yace qauluhu zancansa da yace wa fi ai as-sahih wa fihi wato shi Sheikh Abdul Wahab sai ya ce wa fihi a kitabu tauhid ya zo a cikin sa to a cikin min eh as-sahih ya zo a cikin sahih dama lokaci kan ce wa fi sahihi haka ne ko to kenan wani lokaci kuma Sheikh Abdul Wahab kan ce wa fihi in je ce wa fihi yana nufin as-sahih Sheikh Salisu Umin ya bayani idan Sheikh Abdul Wahab ya ce wa fi sahihi ina nufin sihahu sita da musulman na imamu ahmad da da muwadda malik haka ne ko yana nufin littafai takwas sai in yace in yace wa fi sahihi kai kuma ka je ka bincika a cikin littafai takwas din nan ka ciro hadisin ya gama nashi Allah ya taimake mu qauluhu zancan sa hadisin idza rafa'a ra'sahu idan ya daga kansa kamar yadda al'ada malam ya kasance in ya kawo hadisi yakan kwankwance kalma kalma ya ya faɗi gaɓoɓin ɓangarorin asarin hadisin kafin ya dunkule shi ya fassara shi ce a hadisin ya ce idza rafa'a ra'sahu min ruku'i in ya ɗago kansa daga ruku'i fi raka'atil akhirati a raka'an karke min alfajari na sallan alfijir wato sallan asubahi malam yace kayyada makanar du'a min salawati bil fajr a hadisin ya kaidi ya iyakanci wurin da ake yin addu'a a sallolin a wato sallan asubahi wa makana hominar raka'ati da wurin da ake yi daga cikin raka'o'i bil akhirati da karki a wannan asarin hadisin kenan wa makana hominar raka'ati wurin da yake yin addu'an a raka'an bima ba'adar rafi'i minar ruku'i in ya ɗago ne daga ruku'i yake yi ƙauluhu a hadisin ya ce ya ƙulu manzala na cewa Allahumma al'al fulanan wa fulanan ya Allah ka tsine mawa ne ka tsine mawa ne saboda sun sa shi a gaba manzala abin ya jigata shi ya bulluta sun bulluta nan ya bulluta sun bulluta nan ya bulluta sun bulluta nan ba wai ba su gane gaskiya yake yi ba sun sa shi a gaba ne kawai su dai a ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai tasiri ba saboda haka da abin ya ishe shi sai ya koma da sallan subahi yana yin addu'a yana cikin addu'an yana sa tsinuwa Allah ka tsine mu wani da wani to me ala'nu alla'nu at-tard wal ib'ad an rahmatillah tard kora wal ib'ad da nisantarwa an rahmatillah daga rahman Allah shi yake ce ma alla'nu ai abin da yake nufi ab'idhum an rahmatika ka nesantar da su daga rahamanka rahamanka ta zan nesa da su rutuhun min haka kama kore su ka kore su daga rahama wa fulanan wa fulanan a wani riwayan ya ce ne manzala na cewa Allah ka tsine mu wane da wane to shi wannan wane da wane din bayyana hufin riwayati Ya yayi bayanin shi a wata riwaya ta biyu annahum waɗannan su ne sufwan bin umayya wa suhail bin amru wal harith bin hisham waɗannan dukansu manyan attajirai ne masu kuɗin gaske sannan sun yi amfani da kuɗinsu wajen ɗiban leburori akan aima musulmi wulaƙanci sun kai hare-hare na cin mutunci da wulaƙanci ga musulunci waɗannan mutane har manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam abin ya ƙure shi ya zama idan an je sallah sai ya ɗaga hannu sama bayan ya ɗago daga ruku'i ya addu'a cikin addu'o'in sai ya faɗi sunansu ƙarara ya ce sufuwanu bin umayya Allah ka tsine mashi suhail bin amru Allah ka tsine mashi haris bin hisham Allah ka tsine mashi ya rika yin wannan addu'a saboda sun ishe shi an gane wannan ko ƙauluhu ba da ma ya ƙulu zancensa hadisin da ya ce. bayan ya ce sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd wato ai ya ƙulu zalika idza rafa'a ra'sahu yana yin wannan addu'a ne idan ya kan kanshi wa ƙala sami Allahu liman hamidahu rabbana walakal hamd qawluhu a hadisin zancensa ce fa anzalallahu sai Allah ya saukar da aya laisa laka min al-amri shay'un al'amarin ba naka bane ai mun ga irin wannan ko sun cutar da shi ya daga hannu sama ya ce Allah ka tsine musu Allah ka tsine musu Allah yi sallah ba ɗaya ba biyu ba uku bari wayoyi za su zo daga baya duk baya gama addu'a Allah ya ce al'amarin fa ba naka ba huna qala fa anzala anan wurin sai ce fa anzala wa fil hadith sabiq hadisin da ya gabata kuwa qala fa nazalat sai ta sauka wa kulluhum bil fa'i dukkansu kuma kowanne ya zo da fa'u wa ala hadha yakunu sawbu al aya da'watun nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala ha'ula'i kenan tunda aka zo da fa'u ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi addu'a ga waɗancan mutanen nan su Safwan sai aya ta sauka tunda an zo da fa'u kenan ta sauka akan wannan aya ne wa qauluhu kuma ta sauka akan kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum yaya mutane za su samu rabauta bayan sun yi ma annabin su rauni wala ma ne an yakuna lilzulil aya sababani malam ya dan gutsuro mana usul tafsir kila kace to a'a wancan asarin hadisin yayi bayanin a yakin Uhud ne haka ne ko yakin Uhud aka kashe sahabbai aka yi manzon Allah rauni jinin shi ya zuba aka karya mashi ruba'iyya haƙorin shi aka buga ya kari haka ne ko sai manzo Allah ya faɗi wannan kalma yace kaifa yuflihu qaumun shajuna biyahum yaya mutane za su samu rabo bayan sun yi ma'anabin sun yi wannan rauni mai ruwan cewa sai ya ce fanazalat sai ta sauka me ta sauka lai salaka min al ba na al'amarin ba ne bane dan da dake ka sun ji zuwa ma da jini sun kashe sabai sun yi gunduwa gunduwa da su to sai kuma ga wannan asalin hadisin yake cewa manzala ne a sallan subahi yake addu'a yana faɗin sunayen wasu mutane yana cewa Allah ka tsine musu sai Allah ya sauko da wannan ayin laysa laka min al amr shay to yaya za a yi kenan to sai malam ya kawo yace wala mana shine karatunmu na karshen da muka tsaya ai babu abin da zai hana an ya kuna linzulil aya sababani ya zama dalilai biyu suka sanya aya ta sauka ba ma haka nan ba kai dalilai goma ma aya na sauka a kan shi ai a usulun tafsir malaman usulun tafsir sun yi bayani cewa wasu ayoyin ba su ɗaya suka sauka ba ma wasu ayoyin kuma ma sai da wasu abubuwan suka taru wasu ayoyin kuma sai abu ya faru sai a sauke wannan ayan wannan abu wani abu ya faru a sake sauke irin wannan ayan wani abu ya sake a sauke sauke irin wannan ayan duk aya ɗaya ce ta ta warware matsaloli da yawa kamar yadda ga matsaloli guda biyu kowanne matsala ce mai girma kuma ayat ta sauka kuma ita ce ayat dai ba yana nuna to kenan wanne za a dauka ba a ta sauka a wancan matsalan kuma ayat ta sake sauka a wannan matsalan zai yiwu ma wani matsalan ya faru ta sake sauka ya nuna wannan ayan tana shiga cikin wannan matsalan tana shiga cikin wannan matsalan tana shiga cikin wannan matsalan saboda duka sun tunkari abu guda ne cewa ka gane tsakanin bawan Allah da mahaliccinsa Allah subhanahu ta'ala babu shamaki kuma duka suna karantar da cewa duk yadda kake ganin mutum yi banna abu ne mai sauki a wurin Allah Allah ya yafe mushi kan kamin mu karanta wancan makon ka duba duk abin da kafirai suka yi sai da Allah ya ce manzansa kullil ladina kafaru in yantahu yughfaru lahum ma qad salam ga ya kafiran nan suna ta wahalar da mutane suna ta kashe mutane suna ta yaki suna ta in za su tuba za a yafe musu to wani laifi ne za ka yi kuma gefe guda ka ce wani Allah ba zai yafe mai ba saboda me kai ka yi shi a ba laifin da mutum zai kace wai Allah ba zai yafe ai wani ma wani ma za ka ji confirm wani dan wuta ne kawai confirm to confirm a ina in mun karanta wancan asari hadisin ma sai zama to Allah ya yafe mishi kai ya jefa ka wuta tunda wancan da manzo Allah ya ce wa yake rantsuwa Allah ba zai yafe mu wani ba ba mun kawo shi wanda aka taka kiyin shi yana sajada shi ga sallah ga kusancin manzon Allah sallallahu alaihi wannan shi ba a fili da mishi bai sallah in yazo masallaci sune ya tsaya a gefe su dai ai maza ai sallah ya shigo masallaci zai je inda sahu yake ga wannan nafila ya sa kafa ya taka kanshi da gangar ya gama sallah ya dauka zai bashi hakuri kawai ga shari yace wannan Allah ba zai yafe mishi manzon Allah ce kai wa yake ranta yake ce Allah ba zai yafi to Allah ya yanzu Allah ya san da ni ya yafe miki kuma kai sallar da kai an bata ladan ba a shiga tsakanin mutum da mahalicci shi Allah bai sanya wani a tsakiya ba duka kaga da wancan asarin hadisin da wannan hadisin dan an ce ayan ta sauka akan su malam yace la mana babu abin da zai hana Waƙar qad aslama haula'i thalatha kuma ai abin da ya tabbata shine da Allah ya ce laysa lakum min al-amri wadancan ukun da manzo Allah yake faɗin sunan su karara wanda sun ci da dukiyansu wajen cutar da manzon Allah sallallahu da addini duka sun musulunta kuma ba ma wai daga cikin su ba Safwan ya musulunta aikin da yi da duke shi kuma cikin musulunci ba karamin aiki ba suhail ya musulunta ga 'ya'ya ga kuɗi ga 'ya'ya kai 'ya'yan shi ma sai da suka gaje shi akan hidima ga addini ga harith shi ma ya musulunta shi ma da kuɗin shi da 'ya'yan shi da suka tashi taimako addini ba ƙaramin taimako addini suka yi ba kaga sai Allah ya ƙara tabbatar da laysa laka min al-amri shay al'amarin ba naka bane Allah ya ga daman kuma ya yafe musu sannan waɗanda aka yakin Uhudin da su ba Khalid ne jigon karewan yakin ba da ya shigo cikin musulunci mai bai yi a cikin musulunci na dauka addini ba saboda haka waɗancan ɗin su ma dai Allah ya shirya da wasu daga cikinsu da dama kuma da suka shiga cikin addinin ba su kwanta ba wa suna islamuhum radiyallahu anhum ya to mu sai mu tashi wa haulayi da mu tashi a nan wurin saboda sai mu kai har karken fakara walai saba'i da nan kissa ce ok ga ka kisan usairam nan ma mu haɗe shi sai mu haɗe shi mako mai zuwa inda ya kai dare ya yi biyu kenan ko Allah sa mu karin yin albarka سبحانك اللهم نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك